Amurka ke magana a kan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. mu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Ana sa ran jama'an hukumar shige da fice da ayyukan kwastam ta nan Amurka za ta kaddamar da wani aikin a yau lahadi na ne na kamen bakin haure da ke zaune a cikin kasar wadda a baya hukuma ta nemi su bar kasar. wannan aikin kamen da shugaba donald trump ya tabbatar da shi a ranar juma'a zai auna ɗaruruwan iyalai a birane da dama ciki har da chicago da los angeles da kuma new york jami'an hukumar kwastam za su fi auna galibi mutane da suka fito daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin amurka waɗanda ake musu shari'a a kotunan bakin haure in ji darakta mai riƙon ƙwarya a hukumar matthew albans sanarwar da shugaban ƙasa dan republican ya bayar ana ganin 'yan kasa da suka zaɓe shi za su yi na'am da wannan sanarwar wanda ya yi a wurin wani gangamin siyasa game da ɗaukar mataki a kan bakin haure su kuwa 'yan democrat sun yi allah wadai ne da wannan aiki na kame wanda aikin da suka kwatanta shi da matsayin ko kuma na rashin imani wanda ke auna iyalai haɗakan rundunar tsaro a jagorancin ƙungiyar tsaro ta nato a afghanistan sun ce an kashe wani sojin amurka guda a wani ɓatakashi a jiya asabar lamarin da ya kai adadin sojojin amurka da aka kashe zuwa goma sha ɗaya a cikin wannan shekara afghanistan haɗakar rundunar tsaron ba ta yi wani ƙarin bayani ba kana ta ki bayyana sunan sojan har sai an faɗa wa iyalansa haka dalika kisar sojan ya kai adadin sojojin amurka da aka kashe su tun da aka fara wannan yakin afghanistan a cikin watan oktoba shekarar 2001 zuwa mutum 2430 kungiyar ta'addanci ta taliban ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa mayakanta sun binne bam a gefen hanya a gundumar bad da ke gabashin lardin wadak na ƙasar afghanistan sanarwar ta ci gaba da cewa kungiyar taliban ta ɗauki alhakin wata babbar fashewa da ta afka wa motocin sulkin amurka lamarin da ya kashe sojojin kasashen waje guda biyu kana ya jikata wasu guda uku ko da yake an ce akwai ƙari a cikin bayanai da 'yan ta'addan suka bayar guguwar bari da ta sauka da safiyar jiya asabar a yankunan gabar tekun jihar louisiana ta yi rauni cikin gaggawa ta zama hadari da aka fi samu a yankin tropika hadarin da ya zuba a wato ya zuba ne a kusa da birnin gabar tekun jihar louisiana a cewa cibiyar nazarin mahaukatan guguwa ta ƙasa wacce ta bada kashedi cewa guguwar za ta zo ne da hadari da iska mai karfin gaske tare da ruwan sama kamar da bakin kwarya lamarin da ka iya haddasa ambaliya da za ta yi barazana ga rayuwar jama'a a yankunan gabar tekun da kuma waɗanda suke karkashin tsaunuka ana sa ran hadarin da zai tara ruwa mai zurfin santimita 50 a faɗin jihar ya zuwa yau lahadi babbar barazanar da ake ganin za a iya fuskanta a wannan hadarin ita ce ambaliya da zai wato da za a gani amma ba iska mai karfi kamar yadda aka tsammani a baya ba wannan somin taɓi ne in ji gwamnan jihar louisiana john bell edward wannan wani al'amari ne da jihar mu za ta huskanta a kwanaki masu zuwa nan gaba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a birnin new york sun ce an samu karancin wutar lantarki a manhattan lamarin da ya sa kasuwanci ya tsaya cik saboda rashin wuta kana na'urorin daukar mutane a ginin bene na elbeta da jiragen karkashin kasa suka daina aiki an fara ba da sanarwar ɗauke wutan ne da yammacin jiya asabar a cibiyar rockefeller har zuwa bangaren sama maso yammacin birnin wani wurin cin abinci da ke tsakanin babbar hanyar broadway da layin 96 street ya wato ba shi da wutar lantarki haka zalika kasuwanci da dama da suke wurin su ma ba su da wuta hukumar sufurin new york ta fitar da wata sadarwa ta shafinta na twitter inda take cewa wato jirage ko kuma tashoshin jirage na karkashin kasa ba su da wutar lantarki. saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sule muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Nakasassu daga sassan Afirka sun gudanar da wani babban taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Dabra da taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci karo na 33 da aka gudanar a ranakun bakwai da takwas ga watan Yuli a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar AU ko kuma Union African. Wannan wani sabon tsari ne da kasashen nafiyar suka bullo da shi da nufin tantauna matsalolin mutanen da ke da bukata ta musamman a ci gaba da neman hanyoyin inganta rayuwarsu a duk inda suke. lura da mahimmancin gudunmuwar da nakasassu ke badawa wajen ayyukan ci gaban al'umma ya sa haɗuwar ta wannan karan mayar da hankali akan batun haƙoƙin nakasassu don ci gaban ƙasashe Shirin na kasa ba kasawa ba ya zanta da Malam Muhammadu Umaru mashawarcin shugaban kungiyar na kasassun Afirka ta yamma don jin karin bayani. kun san ana babban taro na shugabannin kasashe da gwamnatoci na afirka gaba daya eh, shine mu ma nakasasu muka ce ba za a bar mu a baya ba mun zo nan domin mu tattauna bisa kan haƙƙin nakasasu eh, a cikin tsarin tahiya na duniya eh, kamar development durable cigaba mai ɗorewa to shi ne muka zo mu tattauna nan kuma eh, taro ne wadda ya kumshi kamar manya-manyan mashawarta a cikin duniya gaba daya eh, musamman abin da ya shahi na kasasu kamar su handicap international su cbm da international disability alliance duka shugabanninsu sun zo a nan da sun zo daga equator daga kasashen eh, afirka daga brixel duka sun zo nan domin su sadu a cikin wanga taron Eh, su kawo nasu gudunmuwa eh, na ganin cewa dai nakasassu ba a bar su a baya ba cikin tsarin tahiya wanda ake yi kuma kun ga yanzu an yi declaration eh, a gaban waɗannan manya-manyan mutanen inda aka yi kira zuwa ga cewa ya kamata gwamnatoci su mai da hankali waɗanda ba su aza hannu ga dokar majalisar ɗinkin duniya mai kula da haƙƙin kasasu ana kira gare su su aza ma wannan dokar hannu kasashen da suka aza mata hannu kuma ana kira gare su na ganin cewa eh, sun yi yanda dokokin ƙasa su zamanto ɗai da wannan dokar ta majalisar ɗinkin duniya kuma su yi aiki da ita yawa to da yake ɗaukacin na kasashen afirka ne suka hallara wannan taro na yau ni kuka ka gano me aka fahimta eh, game da maganar 'yancin na kasasu a wannan lafiya watar abin da aka fahimta dai shine kasashe da dama na afirka sun azama wannan dokar majalisar ɗinkin duniya hannu eh, kuma eh, da yawa sun fara aiki da ita kun san ita kungiya union african ita da kanta ta hiddo wani protocol wanda protocol a lasharta african shi wanda aka yi na kasashen afirka bisa kan haƙƙin na kasasu to shi ma wannan protocol ɗin eh, mun yi kira zuwa gwamnatoci na cewa ya kamata su aza mata hannu kuma su fara aiki da shi eh, sa'an nan akwai wannan sharta imanitar kamar rishajeniya wadda take kula da duk da kun san yanzu cikin kasashe ana tashin hankali ana yaƙe-yaƙe kuma a cikin yaƙe-yaƙe nan na kasasu eh, suna samun matsaloli da dama kuma wannan yaƙe-yaƙen yana kawo da kasashe ma to shi yasa wannan shartikin ita ma mun ce gwamnatoci su mai da hankali gare shi duk lokacin da nakasassu suka samu kansu a cikin wannan yaƙe-yaƙen to ya zamanto an ɗauki matakai na musamman na ganin cewa nakasassu su ma eh, sun ci gajiyar irin abubuwan da ake ake kawo na kula da haƙƙin ɗan adam. shin wata amsa suka ba ku akan wannan damuwa. a cikin declaration in mun sa kira cewa nan gaba duk taron da za a yi na idan afirikan ya kamata a ce eh, nakasassu kasa su ma sun samu halarta kuma eh, an yi zama eh, na daukan eh, ci gaban al'umma har da nakasassu cikin duk shawarcen da ake yi. Taron wanda ya samu halartar ministocin wasu daga cikin kasashen Afirka da uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isuhu da ke shugabancin gidauniyar tattalin iyali ya kasance wata damar tunatar da shugabannin kasashe alkawalan da suka ɗauka ta hanyar yarjeniyoyin da suka saka wa hannu akan sharaɗin mutunta haƙoƙin nakasassu. gwamnatoci waɗanda ba su azama dokar majalisar ɗinkin duniya hannu su yi ƙoƙari su azama wannan dokar hannu kuma waɗanda suka azama ta hannu su yi ƙoƙari ya zamanto sun yi aiki da wannan dokar kuma akwai protocol a lashar ta africaine da jejeniya eh, na kasashen afirka bisa kan ci gaban da kasasu eh, shi ma mun yi kira zuwa gare su na ganin cewa sun yi aiki da wannan rijejeniya sa'an akwai rijejeniya kuma waccan Eh, sharti imanitar wadda kama duk irin tashin hankali da wani catastrophe da wani yaƙi yaƙi da ake yi an yi kira da cewa ya kamata a ɗauki matakan ganin cewa na kasassu su ma eh, an kula da su a cikin wannan yanayin na tashin hankali da ake yi a cikin eh, ƙasashen afirka a yau menene babbar damuwa ko kuma menene manya manya matsalolin ko bukatun da ku na kasassun afirka kuke bukatar ganin an gaggauta daukar matakai a kansu abinda muke so a gaggauta daukar matakai a kansu shine ce kamar kyautata yanayi ya zamanto duk inda adda kamar infrastructure eh, wurin shiga da hita ko gine-gine ko hanyoyi ko sufuri ya zamanto na kasa suna iya aiki da su eh, ba da ba da sun samu cikas ba kuma ya zamanto eh, duk irin abubuwan da aka yi irin na development Eh, cigaban eh, eh, kasashe kun san in za a yi tsari na ci gaban kasashe ana daukan dokoki da politik da program da development da zamanto cikin waɗannan dokokin da cikin waɗannan tsare-tsaren na gwamnatoci an sa cigaban gaban na kasasu ya zamanto ci gaba na ya zama inclusive kamar ci gaba ne wanda ba a keɓe na kasasu daban ba aka ce za a yi musu nasu tsari daban eh, al'umma kuma ya zamanto cikin tsarin da aka yi ma al'umma na kasasu sun samu biyan bukata in gidan likita ne aka gina ya zamanto na kasasu suna iya aiki da shi in kuma lakwal ne kama wurin daukan ilimi makaranta aka gina ya zamanto na kasasu suna iya aiki da ita duk abin da aka tsara na al'umma ya zamanto na kasasu an ɗauki eh, bukatunsu eh, a cikin wannan tsarin kafin wannan sako naku na nakasassun afirka ya kai ga shugabannin kasashe da na gwamnatoci eh, wani irin kira ne kake zuwa a gare su to lalle eh, muna kira gare su dai ya zamanto irin alkawulukan da suke ɗauka eh, suna aiki da su tunda kun gani dokokin nan da suka azama hannu inda suka aiki da su duk abin da nakasassu ya kamata su ci gajiyar haƙƙin ɗan adam suna cikin waɗannan dokokin ya zamanto duk irin tsare-tsaren da suke yi eh, daga yanzu an tsara abun an kira na kasassu cikin shawara kuma in an yi shawarwarin aka rubuta dokokin ya zamanto an yi aiki da su shine bukatar mu To sauraro nan za mu dakatar da shirin na kasa na wannan mako sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin malam muhammadu umaru mashawarcin shugaban kungiyar nakasassun afirka ta yamma da abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku muni lafiya yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator na biyu yadda police kai aikinsa a lokacin na uku shine yana neman gafara da an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba likiciya a babban asibitin kasa da ke birnin tarayya Abuja wadda ke zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa mashi akuba makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje muka kuma yi alkawalin dorawa inda muka tsaya a bayanin nata sai dai baya ta haihu inda a ƙarshen mako aka yi ta yaya ta faifan bidiyo da aka naɗa inda wani ɗan majalisar dattijai mai wakiltar adamawa ta arewa a majalisar dattijan najeriya ilesha abbo ya rika kaurawa wata mace mari wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan najeriya da kuma kai ga ɗaukar matakai daban-daban To sabili da haka za a bi mu bashin don bin diddigin wannan batun da dumi shi. Shirin domin iyali ya tattauna da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Huraira Musa wadda take zaune a birnin New York. Na kuma fara da neman sanin yadda Madam Helen ta ji da wannan labari sai ta bayyana cewa. Wannan ba labari na farko ba ne da nike ji game da yanda ana cin zarafin mata a Najeriya. Na yi bakin ciki because akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yadda police kai aikinsa a lokacin, sannan na uku shine ko da shike shi senator din ya zo ya fita ya nemi gafara akwai damuwa wurin a na ba wai ba na so ya nemi gafara ba amma yana neman gafara don an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne so wannan abu shine ya dame ni sosai to uh, ya hurera ke kuma mai kika ji da kika fara jin wannan labarin ko kuma kika fara ganin bidiyon eh, kin suna irin bidiyo nan da ake turo a whatsapp wani lokaci ina gajiya da shi amma wanda ta turo min na san cewa in ta turo min wani abu ba abun wasa ba ne sai na buɗe ni abun mamaki ne ya kama ni ba ma iya rufe bakina ba kawai kallo nake nake ce wannan ne sanata at the same time kin sani abubuwan da ake ma mata yadda su sahelin ta ce a najeriya ko kuma a afirka gaba daya gaskiya bai kamata ba amma na ɗauka a cikin gida ake wannan amma a ce har ka je wajen kasuwancin inda mutane ke aiki ka ce za ka ci ma mutum mutunci kuma ka ɗauko ka yuzin mulkin ka ne ka ce za ka kama a ɗauki yarinya a fitar da ita sannan kuma ni da ƙara bani disappointment wai har ma ana bashi time ya zo ya apologizing kamar yadda sister helen ta ce yes it's okay ya, apologizing amma ma wa ma in ba da ba bane da aka ɗauke ba a daraja mata ba ya za a ce ma wai wannan mutumin yau bai resigning ba ai wannan cin mutuncin ya yi wa wannan ma ba wani need to meet. abin da zai zo ya ce wai a ba da eh, bada haƙuri a bashi ya ci da gaba da mulkin nan sai dai in an ce mana mu kan an konfamin cewa ba a girmama mata kuma ba a damu da darajar mata ba wato malama helen kina gani menene sa wannan lamarin ya ɗauki hankalin al'umma don ya shafi mata ne ko kuma don wanda aikata wannan yana matsayin sanata ne kamar yadda ita hajiya horera take ba da shawara kamata ya a ce ya aje aiki amma a ganin ku wannan ne laifi mafi muni da shugabannin siyasa suka yi a najeriya da suke rike da mukamansu har yanzu dalilin da ya sa ina ganin wannan abun ta ɗau wannan ah, matsayi wato mutane da dama suna sa baki na farko social media don video din ya fito mutane sun gani so kowa yana sa baki sannan na biyu wani tambaya da nike da shi shine wannan abun da ake yi wato wannan maganganu da ake yi ba don siyasa ba ne don in kin lura senator nan ba na farko ba ne in fa abin da a kowai da sun yi abu mummunan abubuwa da ya fi nashi da ba tsaya an yi bincike an horar da mutane na tuna shekaru da dama da suka wuce akwai wani da yana ya ci zarafin wata yarinya mai shekara goma sha uku senator ne mata a lokacin sun yi protesting ba wai duka ya yi mata ba ne mata sun yi protesting a lokacin aka yi ta bincike aka yi ta maganganu me ya faru ba abin da ya faru shi wannan elisha abdu abin da ya yi ba kyau ina so a gane duka da ya ma matan nan bai kamata ba domin shi mutum ne da aka zaɓa yana representing kamar yadda ita hajiya ta faɗa yana representing ba ma mutanensa kawai ba but najeriya gaba ɗaya in gane halin da ya zo ya nuna ba halin kirki ba ne wannan bai nuna halin kirki ba sam kuma shi matashi ne da ya kamata muna no kokori matasa su karbi mulki don lokacin su eh, ne yanzu bai nuna halin kirki ma matasa ba ko kuwa bai nuna gurbi mai kyau ma matasa ba amma a gani na akwai damuwa a najeriya akwai mutane da dama mu da dama da suke cin zarafin mata kuma cin zarafin mata da ake yi akwai na duka akwai wayanda suna lalata da 'yan mata da dama mm. akwai wayanda suke abubuwa da dama ma yara ba ma manyan mata ba kamar yadda muka gani a wannan bidiyo domin banda duka din ku duba su waye ne suke aiki a wannan toy store ba mata ba ne ake amfani da su kuma shi elisha iyalinsa a gida idan kun bincika matan shi ta sha wahala a lokacin campaign tara mutane yin magana ma mutane a zaɓe shi da zaran ya iso nan abuja a wannan matsayi ya zo yana fita da wayansu 'yan mata tambayan ne irin abubuwa da yake da 'yan matan nan kudin da yake kashewa kan 'yan matan nan yana yin haka a gida su abun na da yawa shugabanninmu maza a society mu sun ɗauki shekaru da dama suna cin zarafi ba wanda yake yin magana sai yanzu na fito yana da kyau an fito amma dai ina fata sauran shugabannin da suke ji in akwai wani shugaba da yi wani abu da ba kyau ina fata ba shi abdu kawai za a horar da shi ba duk shugabannin leaders namu su ma horar da su. To Hajiya da akwai lokacin da kike gani za a iya kaiwa kasashen mu masu tasowa musamman a Najeriya da muke magana a kai yanzu dinnan da za a kai ga lokacin da shugabannin siyasa za su zama gurbi kamar yadda a nan amurka za a ce in kana shugabana dole halin ka ya finawa mm. domin in kana matsayin shugabanci ko da menene ake a ƙasar nan kowa zai yi amma ba in kai kana shugaba ba akwai lokacin da za mu kai haka kin san abubuwan da ke faruwa a nan ki ga cewa in kai politician ne kafa kafa kake ma kar a kama ka da wani laifi don in aka kama ka kasan cewa ma ba za ka kwana a wannan matsayin ba me yasa muke da wannan fawa a nan don muna da abin hannunmu kin gane ku mm. the only reason da ake waɗannan cutan matan da ake a Najeriya don ba su da abun hannunsu ne ba a ba su su ba ran da Najeriya mata da matasa suka gane darajar ƙuri'arsu suka nuna ma waɗannan politicians din nan su suke sa su office ran da suka gane wannan sister grace ranar politicians za su fara koyon hankali so ni kuma ina ganin with social media da kuma yanzu awareness da ke faruwa akan matasa da kuma yadda mata yanzu kungiyoyi mata daban-daban da suke tayarwa suna magana da sauran matan cewa gashi abinda ake muka ku yadda ku bude ku yi maganan ku da sauran su ga daga nan mitu eh, movement shi ma ya shiga har zuwa Najeriya sannan kuma yanzu matasa eh, maza da suke so su ma irin not too eh, young to run su ma sun fara ganewa su ma ga yadda za su yi kansu sun fara gane cewa su ita ce bakin abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin namu ke ganin tasirin dokar ba matasa dama su rike madafin iko a Najeriya. Yanzu a madadin bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya.